la la ilaha illallah la ilaha illallah la kamar yadda maka faɗa ya kula din nan asalinsa ya kula da awon yanzu na to ita ka'idar tasirifi idan harafin illa ya yi harka yau sani bayan sa dauri shi ne kuni sai a ɗauki wasalin harafin illa ba sa kenan a sa baka ɗauka ka tun da gwanjon na aika ga ya riga mm. ko baka ɗauka yanzu ka sai gwanjo kawai ka je ka ba sai ka wanke amma sabanin ya saka maka sabo in yi sabon abu kawai ya ba ba ruwanmu ba za a ce wani yanki yi sabon abu in an kawo sai mun bincika sai dai wani labari ne zo mana an ce alhara hada da najis a wajen yin sa to wannan haka ne kaga ba za mu yi sai mu rushe amma da kwariya bi wanda ya ganka yace na kana wuri wuri me kike nema da yace ko alula yace je kana daidai ko gidan halifa dana ko zu gwara gwada ko butoci suna nan guda biyu hire ne guda biyu da najisai ne ko guda biyu hire ne guda biyu jisa ne to wannan idan ka zo sai adadin na jisa sai ka kara daya ba guda biyu ne na sa biyu ɗahirai ba in ka ɗauki ɗaya ka ɗauke sallah sai ka ɗauki ɗaya ka wanke gaban ka kai alwala kai kuma sallah ka kuma ɗauka ɗaya ka wanke gaban ka kai alwala kai sallah kaga idan biyun farko na jasa ne aga na uku ya zama ɗahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أنا أعرف ولا أنا أعرف ولا أنا أعرف بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باتاي بسم الله تناي أو بسم الله الرحمن الرحيم ce wallahi Allah kadai nake aka ce idan laraba suka tasisi da kalma aka gaba da suna aka tasisi wato ana nufin ba wanda za a roƙa ba Allah ba dan idan da ya ce as'alullah to zai iya adabi ce kuma wawa ne shi sa to tunda kai ta sai ce Allah ya fara fadarsa to ba roƙo kowa sai Allah shi kadai yake roƙo an yanfa bihi man katawa ina roƙon Allah ya amfanar da wanda ya rubuta littafin nan rubutawa yi a kan kansa ko wani rubuta kai ko kudi aka ba shi rubuta Allah ya amfani shi da wannan au qarahu ko kuma ya karanta dan ya gane kai ko kuma karantawa ma yi shi kai wannan wallahi ne ya dan karanta wata ya sanara daya to wannan kai Allah ya amfane ka au hasalahu kai ko ya tabbatar da shi da fuskar tabbatarwa siyayi aro aka bashi ko aji aka bashi ma Allah ya amfane shi da wannan au sa'afi shay'in minhu yace kai ko aiki na wani abu ma ko mene ne shine ya kawo shehu an karu na kirati ko me kai yalla kamar wani yana rubuta littafin mutasar sai ka ce kawo alƙalamin fike maka ko ta wadda ce ka juya masa ko mai kai dai a cikin da kan na kira to Allah ya amfane ka aka ce wakara wakara wakara wakara ilal ahwani hmm. dalil ala ala la ka taqabbal hadha su'ala kanina hmm. halaye da ta nuna wanda duk wannan ko Allah zai amfane shi ta Allah ya amsa addu'a ta malah ne wallahu ya simuna minan zalali Allah mana roƙo ku kiyaye mu daga yin tuntube domin shi mai shi dan adam gidan kuskure ne Allah ya sa kami abin da zamu nan kami tuntube wa yuwaffiquna fil qawli wal amali haka na Allah ya datar da mu duk abin da mu faɗa ya zama gaskiya abin da mu aikata ya zama gaskiya domin idan kai kafa ɗin gaskiya baka aikata ta ba kawai mai da amali kenan to faɗa kuma aikata summa a ataziru li zawal larbari yace sannan ina yin hanzari ga masu hankali wato da masu hankali ba wai hankali na na kowane mutum ba a hankalin na ilimi to su nake wa hanzari mina taqsiril waqi'i daga takaitawa wanda yake aukakki a cikin wannan tabi a wannan tabi na halilu wai ya nuna cewa akwai usuri da yayi to ina roƙo inda na masu hankali na inda na takaita din nan gashi na faɗi abin da yake roƙon su wa as'alu kuma na roƙon su da su masu hankalin nan bi lisani tabarru da harshen kaskar da kaina a wurin su wal khushu da tsoron Allah wa hidabi tazallu da hidaba zance na kaskar da kai wal hudu'i da kaskar da kai aka ce wa hazil alfazul arba'atu bi ma'ana duk wadannan lafuza guda hudu da ma'anar su ne malaka su ne tafannunan to me yake roƙo an yunzara bi ainihin rila wasawa wato saboda shi halili na cikin malaman da aka yi musu shaida da tawadu da kaskar da kai saboda an ce yana daga cikin abin da saboda saukin kansa wata ne ya je gidan malamin su karatu sai ya tara malamin baya nan sai aka ce ai ya tafi neman mai yashi masai ne ishi tuni mai nake yi sai ya shiga yashi sai yashi masa maza hmm. ai ka san nan ma taɓa shi da shi na mana da shi ba ta da shi ba duk sun je gidan malam shi malam mijin yawa ana ta neman yasa mashi a rasa hmm. da dare suka suka je suka yashi masa maza hmm. sun yashi masa shi ba mijin an yunzara bi aini rila so na roƙo abinda nake roƙo masu hankali a yi duba a cikin tafin nan nawa da idanun yadda wasawa da takatarta wato ma'ana in za a duba a yi duba da idan ita ne yadda za ta hawance idan ba sawa ba ita kuma za ta ta sawa ba idan ba ka tarka ita kuma za ta amince shi sai ce wa ainu rila an kulli aibin kalilatu kama inna aina sudu tudun masawiya mm. ita ida ne yadda mm. ba ta ganin aibi ita kuma yar ki ita kuma ta ga duk abin da kai masa ce in ka fada ruwa sai a shiga ta da gura to so nake a duba ba wai ta ki ba ba kuma ta yadda kadai ba idan sawaba nake so a duba littafin nan nawa. to me za a yi mun fama kana min na kasin duk abin da aka gaya ta waya a cikin littafin nan nawa na ma'ana ne ko na lafazi ne kammalu to a cika ce da ya ce kaza ko kuma wa fi nusatin kaza amma binusi lafi hake ta. a sa a nusa a ce rikofi nusa tun kaza ko kuma a hashi a ce da ya ci kaza da ya bi amma ka taɓa mu nasi na bi matinin wannan ka taɓa mu nasi na mm. wa min haɗi'in ko kure ne shi ma inda ba na lafa rubutu ne to shi ma a gyara shi binusin abu ya shetin duk a samu a gefe a ce ai kaza da ya ce kaza ya kamata ya faɗa amma dai a gefe kar a taɓa nasi mm. to sai wani suka ce a ah, mutum da malam ma ya san da gyare-gyare a cikin kansa ya gyara kansa mana faƙallama ya halisu musannifun min al-hafawa ya ce abin da ya kamata mai yin tali ya karanta ce mai tali a ce ya kubuta da yin kura daga yin kuskure to ni kuma wani ne zan iya kuskuren amma duk da haka dai a rubuta min a gefe aw yanju mu'allifun min al asara ko mai tarihi a ce ya tsira daga yin tuntube to ni kuma mu'allifu ne mm. aka ce domin an ce abin da yasa Halilu ya ce kada a taba masa nassin sa bayan fa gama littafin sai da shekara 20 kafin ya fito da shi na duba daga farko zuwa karshe shi ka ce idan alkiyama ta yi Allah zai shi zai da biyu a kirawo duk masu tambaya su ce da ya ce kaza me yasa ka ce kaza ya ce da na ce kaza na auri kaza na dogara da hadisin annabi ne da yace kaza kaza ba yace shi kuma na dogara da ayatul qur'ani da yace kaza kaza abin da za a yi masa tamba sai an gama shi duk mu tashi mu shiga aljanna babun to wannan bari kenan yurfa'u laharasu bil mudlaq to shi ka kaida kamar yadda na faɗa masu littafi ko wanda yakan duba abin da ya shiga da shi wani abin da ya kamata ya fara da shi wasu fara zancen imani wasu fara zancen sallah wasu fara zancen alola shi kuma ne sai ga ai ma duk waɗannan abubuwa da ake neman yin musulmi a kansa da su tukuna ba sa samuwa in dai sallah ce ko sauran da ibadun nan sai an sai tsarki ya samu tukuna to shi sa sai ya fara da kalmar yurfa to an ce ita yurfa nan da ya fara da ita tana da ma'ana zahira tana da ma'ana baɗina ma'ana ta baɗina idan mutum ya karanta mutuza ya fahimce shi kuma ya aiki da shi to yurfa za a daga darajarsa fi duniya wa lahirati a duniya da lahira sai shi fala iskara mm. shi ne na ƙarshe mm. idan mutum ya karanta mutusa ya fahimce shi bai aiki da abin da ya karanta ba mm. yufau za a daga darajar fi duniya wa fi lahirati wallahu alamu shi ma fala iskara to shi ne ma sa ta bada rake amma ta zahirinta ana ɗauke kari bil mutlaq ana cewa ana ɗauke da ruwa mutlaqi shi kari abin da ake shakari sifatun hukumiyatun almuqaddaratu qiyamiha ala lalai sifa da take za akan gaba kamar janaba kaga a gaba take ko to ana dauke ta da ruwa mulaki shine shine abin da ake wanke idan mutum yana da kari na janaba ko ko ko ko wani boli a sa ko wani gayi to ruwa ruwa mulki shi ke dauke wannan karin hmm. shine shine shine ake shine shine hadisi kenan wa hukumul habasi ana dauke kuma shi kuma hul habasi shi kuma habasu sifatin hukumiyar al ta al-muqaddaratu qiyami ala jurmi sin shi kuma na dauke wato ita najasa idan ka ta taba shi shimfidarka ko rigarka shi ma wannan za a dauke da ruwan mudallaki yake da ruwa da ruwan mudallaki yake dauke wannan ita ma da najasa kamar tambayar akai mala to wanne ne ruwan mudallaki wa huwa ma sadaqa alaihi ismu ma in bila qaidin shine wanda suna shine ruwa idan bayaniya ce mm. suna shi ne ruwa zai kitu gare shi mm. ba tare da kaidi lazimi ba sai dai kaidi ilabi mm. shi suna idan yana da kaidi lazimi mm. to ruwa ba da kyau idan ruwa yana da kaidi ilabi to ruwa ɗahiri ne yanzu misali idan ruwa ne mai kyau ka sashi a kofi sai ka ce ba nurin ba ruwan kofin nan in ka zuba tasa ba nan ruwan tasa in ka zuba ko ana kasa sai ka ce ba nurin wannan abin da ka zuba ciki kaga kaga ilabi ne kenan amma kaidi lazimi ka zuba a kwano ba na farau farau ka zuba a buta ba na faro faro ko ina ka ce faro faro to wannan ruwa ba shi da kyau to shi sa to shi zai to ruwa wanda laki shi ne wanda yake da ba shi da kaidi lazimi sai da kaidi ilani wa in jumi amin na da kai shi ruwan wanda lakin nan da aka ce dahiri ko da an rabo an taro an ta wato an kakkabo shi ne daga raba mm. an kaida tafi a rakil ahjar mm. ka san akwai lokacin da raba take zuwa akan ganye mm. to ko a wannan lokacin ne ka tafi da kwano ka kakkabo ruwan ya taro to ruwan dahiri ne au zaba da juhudi ko kuma ruwan ya narke bayan ya san dare zaba ba da a au jawada ba da an kana za'iban zaba bisa latin amla zaba bisa latin amla kana fi mahalli amla kana fi mahalli amla shi dai ruwa a gare ko da yana sandare sai narki ko yana narki ya sandare to wata sana'a ala ce ta sa ya narke din kawo misali ba shi aka yi sai ya narke ko kuma a sandarewar wani inji a firish aka sa shi sai sandare mm. shi da za bi sanatin amla mm. kuma ka nufi mahalli amla a inda ya sandaren yana narke sandarin ko inda yana sandarin yana narke a nan yake ko ba dai mushi an kawo shi nan mm. duk ruwa baki mana da haraji mm. in dai yana da wannan a wannan dahiri ne ko wani hali mm. Allah saka au kada sura bahimatin ko kuma dabba ce ta sha ruwa ta rage kuma dabbar ba wajen yake cin najasa ba kamar yanzu rago ne ko akuya suka sha ruwa suka rage ruwa ɗahi amma idan kaza ta kazan ma ba irin ta yanzu ba tun yanzu ma ina za ta ga kashin ta ci da ne ka da yake da kuddufai sai ka suna cin kashi ko to idan yanzu kaza eh, ta sha ruwa ta rage ɗahi ne sai a yalo da shi au ha'ilin ko mai haila ta sha ruwa ta rage sai a yalo da shi ɗahiri ne au junubin ko mai janaba ya sha ruwa ya rage sai a bayi ruwa ɗahiri ne aukunan da ɗahari ba ko ko a'a mai janaba da mai hailar su ne suka yi wanka suka rage ruwan mm. wajen sa hannunsa da suke suna ɗebo wannan bai mm. ɓata ruwan ba ruwa ɗahiri ne au kasiran hulida bi najisin la ruhu. ko kuma ruwa ne mai yawa mm. aka cudan ya shi da ɗahiri amma bai canja ba ɗahiri ne kamar yanzu ko sai ɗan zuwa a cikin sa ai ko ɗahiri ne amma ba a san canjin launin ko ɗum ko rihuwa wala lahiri ne bila jisi na hulida bila jisi an huli to bila jisin to bila jisin lam ko kuma da jisa shi ta bada ciki kamar dan fitsari sai diga ruwan mm. amma da diga ruwan yana da yawa mm. in ka san idan ba shi da yawa da jisa ta bada ciki ya zama da ya zama da jisa amma ina da yawa mm. za mu zo da adadin sa kulla kamar kamar kulla 30 kamar tulu 30 ya sai ta bada ciki to ko wannan ko fitsarin da ya shiga ciki ruwa ba tunda bai canja da launin da dubu da rihu ba ba launin su bai canja ba kalarsa wani su bai canja ba kanshinsa haka na kuma ɗanɗanan su bai canja ba to wani ruwan ɗaki ne au shuka fi mugayirihi hal ya ruru au ta gayyarar ma'u jazman ko kuma ruwa ya ta gayyari gashi lalle gashi an ga ta gayyari amma kin laki shuka fi mugayirihi mhm. ana shakka me ya canja ruwan nan kan misali ba a wajen wasu malam dada kasan kasar jaci to sai ruwa sai kasar ta ba sai lokacin kuma an yi an yi an yi sallah an yankan dabbobi sai a garo mun yayi ja sai wasu kace a kasar ce ta fado ta shiga ciki wasu kace a ruwan jinin da ne shiga ciki ana shakka ruwa dahiri ne ya annal ma la yuwar Allah najasati illa bi aqamil al aqwali shi ruwa ba daukar sa kan najasa sai da zance ka karba in ana shakka sai a ce dahiri ne kawai au ta gayyana bi mujawirihi ko kuma ruwa yayi ta gayyiri da mai makwataka da shi hmm. ka gan shi shi ruwa ma da mujawara ko mulasaka ko mazaja mujawara ga tsiri a nan mai kanshi ga ruwa nan sun yi mujawara ke mulasaka kuma ruwan ne a cikin kwano ko wani abu sai aka kawo abin mai kanshi aka zuba a sama shi ne mulasaka muawiya kuma a abin ne aka mai kashi aka zuba shi aka sai aka kawo aka zuba a kai sai abin ya mazu ya keto ruwan ya hayo keto hayo sama an gane ko shi ne abin da ya samu ruwan launin ne ya canja ko dumu ko rihu launin ko dumu ko rihu launin ko dumu ko rihu ta hakikan au zanna au shakkan au hamar ta hakikan au zannan au shakkan au hamar ta hakikar kausan nan aushe kan awo haman shi mujawara makoci ne kawai sai aka ce an samu aka ce launu ko dumu ko riyu to in abin da zai iya yiwa da launu dumu ba zai taɓa yiwa ba inda ba haɗu ba ba yadda za a ga tsirin nan bai shigo cikinsa ba launi ya samu launinsa ko ko ah, ah, ɗanɗanansa ko ɗan ba zai ba sai dai rihi to walau an kana da malara ko rihin ma ya yi tun da dai ba su haɗu ba bai ci tura ba kuma abin hakikan ne ko zanni ne ko shakku ko hamu ai mun bayanin cewa abin da ake waɗannan abun ta hakikan Allah na aushaka kawo haman abin da ake ta hakika kamar misali za ka taɓa wani gari kana bin hanya sai ka tambayi wani kace nan hanya ina ne yace ai nan hanya hanya garo ko kuma tambayi wani shi ai nan titin garo ko kuma duk wanda ka sai to ka ne hakika ba mai tada kai da kan wani kana nan sai ka zo sai ka tada hanya ta da gida bi ɗaya ta yi dama ɗaya ta hagu ba kowa a wajen kuma to shi ne shakku abin da ya rabi da rabi kana ina ne nan kona ka kana shakka kenan to da zarar zuciya ka tashi gaba dama to shine zan shi kuma wancan sunan sa wahala ko da ka ai za ka rinka ko can ne amma dai bai da kabi domin nan da kabi shine shi da za ka canja ka koma ka bi nan hagun to nan ne zan can kuma koma wahala to shine to to shine ko ta hakikan ne abin ya canja ruwan ko zanna ko zanna ne ko shakku ne ko wahamu ne ko wanne ne dai in dai mujawara ce bai ci ruwa ba amma gidan mu la saka mm. da mubazaja mm. da launu da dumu da niyu mm. ta hakikan auzan mm. nan ya cuci ruwa ta hakikan auzan nan ya cuci ruwa la shakkan awama la shakkan awama dai ana shaka kowa wannan bai cuci ba saboda kaga ai da guda biyu ne masu karfi da hakika da zannu ai sun fi kowanne karfi shakka da wabu ai ba su da wannan rabi da rabi ne wannan kuma ma bai kai ma rabin ba amma da hakika da zannu su ne za su ci shura wa in biduhunin lasaka kai komai ne lasaka duna saka mai ruwan aga isa a shan ruwa kawai ke ruwa ɗahiri ne aw bi rayati qadrani wa ya'i musafirin ko kuma da warin qadrani wato jeno ita abin da ya kaddara jena ake share da ita mm. su da mutanen da saboda tafiya a cikin sarka ake zuba ruwa mm. to zafi yake sai zafi to saboda haka sai sa kaddara ne sunanta jaina ita jaina nan tana tana yake da suna tana hana ruwa ya zafi mm. to in an sa ta ilma dai an zuba ruwa sai aka zuba jaina na'am ko an zuba jaina aka zuba ruwa mm. ko kuma aka sa ta bushe da jainar mm. ai gane ko na'am launi ne ko dumu ko rihu launi ko dumu ko rihu launi ko dumu ko rihu idan dai an zuba ruwa aka zuba jaina na'am ko an zuba jaina aka zuba ruwa na'am ko an sa jaina ta bushe mm. sannan aka zuba ruwa to in dai launin da dumu ne to ya cutu ruwa in dai an samu canjin launi kala ta canja Dan dauro ya canja ya ɓaci amma in dai rihi ne kawai dai rihi ri a waɗannan gidajen bai cucu ruwa ba sai a bari da shi Allah saka au bi mutawalladin minhu ko kuma ruwa ne ya tagayyari da abin da ya haihu a cikinsa kamar kainuwa ya fito a cikin ruwa sai ruwan ya kore mm. to ruwa lahiri ne au bi qararihi ko kuma a'a matabbacinsa inda yake zaune ne a wurin ita gaidi da shi kawo misali wurin da yake da gishiri sai ruwan ya gishiri ko inda yake da ja sai ruwan ya ja ruwa kahiri ne kamilihin eh, kamar gishiri au bi madruhin ko kuma abin da aka jefa ne walau qasdan ka gan shi shi abin da aka jefa a cikin ruwa min gairi qasdan aka jefa a cikin walau qasdan ba ba da nufi aka jefa ba shi ko da nufi aka jefa shi to me aka jefa min turabin turbaya ne ko gishiri ne ko wani zargaji zawul abin turbaya ko gishiri ko nisa da kaci za waɗannan a gane ko idan dai min gaira kasa aka sa ko turbaya ko gishiri ko nisa da kaci bai cuci kasa bai cuci bai san cewa tsarki ba a gane ko idan kuma da nufi ne shi ma na ce da inda nufi ne aka je ba in turbaya ne bai san cewa tsarki ba mm. ko nisa bai san cewa tsarki ba amma sai gishiri shi ne ake da magana mm. Mm. muhammad ibn abi zaid mai risala shi ya ce idan gishiri ne aka jefa shi a cikin ruwa ko gishirin masanu'i ne ko ba masanu'i ba ma'ana yadda aka hako shi a can yadda ake hako gishirin haka aka zuba ko kuma a sai da aka irin yadda muke amfani da shi nan kaga an sana'anta shi mm. to kowane iri ne aka jefa ruwa bai san cewa tsarki ba in ji ibn abi zaid mai risala malam abisi shi kuma ya ce idan dai gishiri ne ko masanu'i ko ba masanu'i ba ya san cewa tsarki mun da shi ba ruwansa mm. a yanzu ko in ji malam abisi mm. shi kuma malam bashi shi ce a'a idan masanu'i ne ya sanci in ba masanu'i ba bai sanci ba ji shi nasa tafsirin da yi wal arjahu asalbu bil milhi to ka ce suke nan shine ka kauli jau ya cewa gishiri ya san cewa zaki a wajen dan Yunusa ya dauki wancin zancan shi ma a wajen sa da malam Kamisi cewa ya san cewa da malam Baji kai ya san cewa zaki wa bil ittifaqi ala salbi bihi in suni'a taraddudun ana taraddudu shin gishi ne in masuni ne ya shiga ciki ya san cewa zaki ko bai san ba ana taraddudin shi yoyi la la bi mutaghayyir lawnan to pa pa ta sike la rode yo saka alhamdulillah la la la